بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisin mu na 31 a cikin wannan littafi na ahmiyatul waqti fi hayati talib muslim unwani na tara ko fasali na tara الوقت الإفريقي هو وقت أهل النار لوكتشن أفريكا لوكتشن ين أفريكا شيني لوكتشن ين متع أفريكان تايم ba haka ake cewa ba wani maran nan a bincike ya ce ai yanzu ba african time ba ne nigerian time ne wani ma ya ce northern nigerian time haka abin yake ta gangarowa su sun yi watsi da shi sun daina yi لعل القارئ يدحش عند قراءته هذا العنوان sai iya yiwuwa watakila mai karatu ya rube بيجا شيء الوقت الإفريقي هو وقت أهل النار شيني الوقت شيني أموتا ويتساءل ما هو الوقت الإفريقي سي تنبيع شيء مي الوقت إن أبركا فالوقت الإفريقي هو نقض العهد أو الوعد في الأمور والشؤون كيف أي إذا أن شيء أفريكان تايم لوقت إن أبركا شيني وغور على قولي دا على قولي في الأمور والشؤون أتشلم الرادة لما دشأنونا an ce za a zo abu kan lokaci kaza amma ba za a yi ba har ma an sani akwai wata awa ɗaya ta shawagi ce ولا أستطيع تحديد تاريخ نشأة هذا الاستيلاء المتشائم ni dai ba zan iya haddada yaushe ne aka samu a ce yaushe aka fara wannan tarihin aka fara aka samar da wannan musalahin ba al-mutasha'im wanda ya kasance shiuni lahira ya zama balahira shine mutasha'im ai balahira kenan wanda aka kasa magance shi illa annani ukhbaru anna rijal al-gharb la ya'rifuna hadha al-waqt sai dai an bani ana bani labarin cewa su tuwa ba su san wannan lokacin ba bal ya'rifuhu rijalul ifriqiya sai dai maza mutanen afirka suka san shi lokacin su ne shi yasa aka siffanta su da shi aka siffanta shi da su aka ce alwaqtu sai aka ce al-ifriqiyyu kaga su fasace ce wa huwa ibaratun an naqdi al-ahdi kama salafa zikruhu kawai dai sabu alkawari ne kamar yadda ya gabata wa kayfiyatu zalik ya haka ke faruwa annal insana idza wa'ada aw du'iya ila ijtima'in mutum idan yi alkawari ko kuma aka gayyace shi wani taro au haflatin ko kuma wani taro dai da za a yi na sha'ani au mausimin ko kuma dai wani taro duk sunayen tararraka ne Au arada an yi kaddima wajiban min alwajibati ko kuma ya nufin ya gabatar da wani abu da yake tilas a kansa Au azama li ziyarati akhi lahu ko kuma ya niyyar zai ziyarci wani dan uwansa au sadiqin ko kuma aboki fi sa'ati sabi'ati sabahan yace masa zan zo karfe bakwai na safiya fa innahu la yunaffidhu dhalika ash-sha'na aw al-amra fi nafsi tilka as-sa'ati al-mahduda ba zai cika wannan aikin da ya alƙawarin zai yi ba a wannan lokacin da ya iyakance bal yazidu alaiha 30 daqiqatan aw akthara min dhalik sai ya kara minti 30 a sama ba ku labarin mun je wani ɗaurin aure aka ce karfe biyu za a ɗaura auren nan har kuma muna zaune ɗaurin aure biyu ne ɗaya mu za mu ansa ɗaya kuma su za su zo daga wani waje su kuma su ansa a waje ɗaya za a ɗaura auren ‘ya'yan kaka ɗaya ne jikokin kaka ɗaya ne kakansu ne zai ɗaura musu aure shikenan shi muka zauna awa ɗaya fa ana jiran waɗancan kuma an ce mu ba za a bamu namu ba ga mu mun zo mu ba za a bamu namu ba sai waɗancan sun zo a haɗa aka yi ta jira ana leƙawa can sai ga shi ya zo shugaban su da rawani ƙatoto sai kakan babba ne dama yana da sarauta sai ya masa haka ya ce sai yanzu sai an ah, a kan lokaci wala yi لا بيجم كومي بيجي ونلي في بقوتش أهلا ذاك الوقت يا كارا أوعى دي تر تاغا مو دقيقة وقت تو أوعى دي كارا أبي سالو قتش أكتي ذا دوغا أوعى أما ينا تشي وعي سنزو أقل لوقت أهلا ذاك الوقت سنزو أقل لوقت والمؤمنون مأمورون بإنجاز الوعد والوفاء بالعهد في أكثر من موضع mummune an umarce su da su cika alkawari a fiye da wuri ɗaya a cikin littafin Allah da sunnan manzala su salama zalika wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan ku cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne ranar gobe kiyama ki an tambayi mutum kana mas'ulan sai an tambaya sannan wa zukira fi sifatil mu'minina an ambata a cikin siffofin mummunai wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una waɗanda suka kasance a amanar su da kuma alkawarin su ra'un suna kula da su suna tsare su ri'aya وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Allah ta'ala kuma ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maktan ya yi girma ya zama zunubi inda Allah a wurin Allah an ta ƙulu ma la taf'aluna ku rika faɗin abin da ba za ku aikata ba ka ce karfe bakwai ce bakwai da rabi ka zo ko da minti biyar me kai kulta ma la taf'alu idza qulta fi shay'in na'am fa'atimmahu لأن نعم دين على hurri واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب إن كشي زني أبو إيه تو كتايا كشي هكا إن كاسم بذاقي بكشي آآ تسترح وترح بها sai ka huta kuma ka hutar ya Allah ya kula nasu innaka kadibu saboda kada mutane su ce kai makaryaci ne kaga akwai hadari a ciki والوقت الإفريقي له سلبيات في حياتنا الاجتماعية والله وأن اللوكة da ake ce masa lokacin 'yan afirka mu kun ga ne ya rubuta littafin sai sa masa how europe under developed africa ya zazzargi turawa ko shirin da suka kulla ya ce in suka gama mulkin mallaka a cikin ƙasarsu a ƙasar afirka sai su sabu waɗanda za su zama karnukan farauta su ne su sai su naɗa su zama su ne shugabanni suna can ƙasar amma kuma suna su suke kula da ƙasa to haddamu haddamu yawan ana magana mu ne saduwal mu ne al'alamu salis mu ne duniya ta uku akwai al'alamu al'awwal ba mu zama ba akwai al'alamu sani ba mu zama ba mu ne al'alamu salisu mu ne yan duniya ta uku sai an gama ci idan za a yi bayanin ɗan afirka falalasta, kwara ɗaya yake da ita ita ce a ce asalin ɗan adam a tatsuniya daga afirka yake kuma ƙarshe sai ga falalar an kwace ta sai a ce asalinsa daga biri ne darwin's theory ko ba ne, shi ce nan falalar ɗan afirka amma duk ciwo da mayata da da da tamowa da talauci to yana afirka saduwal al'alamu salis wanda wannan in kana neman mutanen da ba su san tarihinsu ba mu ne ba mu da tarihi ba mu san tarihinmu ba in kana neman mutanen da ba su damu da karatu ba mu ne wani ya samu mu zama haka ba damu da karatu ba kuma abun kaga da duwa yake ba raguwa ba yana da duwa ne kin san karatu ƙara shiga cikin zukatan mutane yake waddiniya sannan kuma yana da tasiri mummuna a rayuwar mu ta addini yasubu asruha hasruha fi misli hadhihi sufu wanda zai yi wahala a ce an iyakance su an taskance su a waɗannan yan layukan a wannan littafin illa annana نقدر على إيجادها في هذه الأرقام الآتية sai dai ga sunan zamu ɗan takaita su a cikin waɗannan nukutudin da zamu ambata annahu naqdun lil ahdi wa khulful wa'di Lallai shi wawara alƙawari ne da saba alƙawari kaga ko wannan musiba kawai ta isa mutum kada ya yadda ya shiga cikin yan African time kai ya zama cikin waɗanda an ce za a abu kaza karfe kaza to a tsammani ba karfe kazan bane وقد حرم الإسلام نقب العهود وخلف المواعيد مسلم يا حرم توغر القور دسابس فقد ذكرنا ثلاث آيات قرآنية دالة على هذا التحريم من أنبت آيوي أكو أبايا ولن نوني زواج ونن حرم يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير الآيتين من سورة الصف الإمام الإمام ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه أتكن تفسيرا ستفسير القرآن العظيم يا فدي أتشن أن آي قدابي نسكن سورة الصتي شيء إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إني كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون توشيني على اللامة ابن كثير سيكي إنكار Allah yana musawa ne yana nuna ki alaman ya'idu wa'adan ga wanda yake ɗauka alkawari aw ya kulu qawlan ko ya faɗi maganar da la yafi bihi ba zai cika ta ba ولهذا استدل بهذه karimati الكريمة من min من علماء السلف شي يسا daga cikin malamai magabata wani ya kafa hujja da wannan ayar ila annahu yajibu wafa'u bil wa'd mutlaqan سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا daga cikin magabata suka ce wajibi ne tun da waccan ayat ta zo lima taquluna ma la taf'alun to wajibi ne a cikin alkawari kai tsaye sawa'un daidai ne tarattaba alaihi azmu azmu lil maw'udi shin a cikin abin da zai biyo baya ana nufi da da ƙarfi al'abin da aka abin da aka yi alkawarin an ƙarfafa shi amla ko ko ba a karfafe shi ba za ka fita gida ɗan ka biyo ka yana kuka ko ƴarka ta biyo ka shi ko ma zan siyo miki keke ko ma zan siyo maka keke wallahi in baka kawo mishi keke ba ka saba alkawari wallahi in baka kawo masa keke ba ka saba ma Allah kawai dan ya shi kuka ce za ka kawo mishi keke kuma ka dawo ba keke a dole da keke in bashi za ka je ka ciwo ka kawo keke ka je ka ciwo bashi tun da ba wanda ya saka ka faɗi in ba ka ba saba ma Allah mace ta zo gaban gidan manzo Allah ta salama sai yarta tana dan wasa haka sai ta gudu ko kuma tana son ta yi banna sai ta ce mata zo ungo zo ungo shikenan sai ta zo sai ta dauke ta sai ta bata manzo sai ce laulam tu'tiha la kutibat alayki kazbatu da baki ba ta ba da an rubuta ke ya ce kin yi karya amma sai mutum wai zai fita sai ce ma dan shi wai shiru zan siyo maka keke wani ma mota yake cewa shi ko ba da fa ko noti duk da dai motar da yake nufi kila yana mutum nufin motar roba ce ko kuma motar wasa to ya siyo motar wasan ya kama yara amma ya je bai da ba to baba ya zama makaryaci baba ya zama mai saba alkawari ko kuma yanzu zan dawo mu tafi jira ne yanzu zan dawo mu tafi kuma ba zai dawo sai da daddare duk ana ma yara in wani nabun li istatihim ko ايوه سي سي سي سي سي سي اي عقبات وفي الحديث المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace ayatul munafiki salasun alamomin da ake gane munafiki uku ne idza haddasa kazaba in yi magana sai ya ƙarya labarin sa gabaki ɗaya ƙarya ne wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari ya saba daidai suke da urqu shugaban masu saba alkawarin duk duniya kenan wa'atta wa kana al-khulfu minka tajiyatan mawa'ida uqubin akahu bi yasriba وإذا iza خانة سنة أكباش أمانة سيج ما sai أمانة ومن جانب آخر كان لنقض العهود وإخلاف الوعود نتائج سلبية منها تون بانجر انك كلا أي شيء كانش سابع القوري دوغوري شينا دوس أبوه ديكي حيفروا وان سكمونانا من هذا جتكي تشتيت شمل المجتمع الإسلامي idan ana saba alkawari to ƙarfin musulmai sai ya watsi eh, ashamlu alkuwa da rabtu da suke da shi dunkule wasu in ana saba alkawari shi kenan sai a tagwace al'ummar musulunci sai ta tagwace na biyu yusabbibu lahum da'fa wal inhitaf yana haifar musu da rauni wal inhitaf da ci baya za su ci baya za su yi inhitati yuhinu hibal almawaddati bainan nas saba alƙawari na raunana igiyoyin kauna a tsakanin mutane duk mutumin da zaka mishi alƙawari ka saba mishi shi ya ji haushinka a zuciyar shi yusabbibu nifaq al-asghara kaga mafi muni kenan yana haifar da karamin munafurci allazi huwa da'in min dawa'i dukhulin nar idza lam yatub sahibuhu wanda yana cikin sabubban shiga wuta idan me shi bai tuba ba idan me shi bai tuba ba kaga wannan shine abin da ake bukata eh, ya zama mun yi eh, janibin waɗannan abubuwan mu zama mun kiyaye su mun yi abin da za mu iya yi in ka ce za ka yi kaza karfe kaza to ka zo kuma a dawo a hanyar da za a ba a riƙe yin mutan in an ce bakwan nan ne to bakwai na yi a fara ka a jira kowa abinda kuma ake bukata kowa ya zama yana da shuru bil mas'uliyya ya ji a ransa cewa wannan abin da gaske za a yi to ɗaliban ilimi ne su suka fi kowa latti suka fi kowa saba alƙawari. kage na za a tafi Allah shirye ta mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته